ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين sannan bayan wani tsawon lokaci sai muka aika da wasu manzanni bayan annabi Nuhu zuwa ga mutanensu. Manzannin suka kawo wa mutanensu dalilai da hujjoji, amma ba su yi nufin yin imani ba, saboda zarcewarsu a kan ƙaryatan manzanni sai Allah ya rufe zukatansu. To irin rufewar da muka yi ga zukatan mutanen annabawan da suka gabata, irin ta za mu yi ga zukatan kafirai masu ƙetar iyakokin Allah ta hanyar kafirci a kowane zamani da kowane waje.